Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirinmu na hantsi na yau Litinin 20 ga watan Maris shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta inec ta ayyana abba kabiru yusuf zababben gwamnan jihar kano za ku kuma ji tattaunawa da zamu yi da zainab babaji akan halin da ake ciki a jihar filato yayin da ake dakon sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a jihar bayan haka za ku ji mu da sauran shirye-shiryenmu amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. An kashe wani kwamandan wata kungiyar mayakan Falasɗinawa mai da'awar jihadi a Siriya jiya Lahadi a wani al'amari da aka ce kisan gilla ce wadda jami'an tsaron Isra'ila suka aikata. Askarawan Al-Quds bangaren soji na kungiyar jihadin sun faɗi a wani bayani cewa an kashe Ali Ramzi Al-Aswad mai shekaru 31 da safiyar jiya lahadi a bayan garin birnin damasku a wani abin da bayanin ya kira kisan gilla irin na matsorata da harsashi mai nuna alamar aiki ne na masu tsatsauran ra'ayin yahudu nan take dai babu wani bayani daga isra'ila kan kisan gillar ta jiya lahadi shugabannin gwamnatin mulkin sojin sudan da mayaka masu rajin kafa tsarin demokaradiyya sun sha alwashin fara kafa wata sabuwar gwamnatin wucin gadi ta farar hula a ranar 11 ga watan afrilu a cewar mai magana da yawun bangarorin biyu jiya lahadi da yake magana a wani taron manema labarai wanda kafan labarai ta gwamnatin sudan suna ta yada khalid umar ya ce za a rattaba hannu ranar 1 ga watan afrilu kan yarjejeniyar da aka cimma jituwa a kai wadda tun ma a watan disamba da ya gabata aka amince da ita sudan ta afka cikin rudami bayan da wani juyin mulkin soji karkashin jagorancin babban janar din sojin kasar abdul fattah burhan ya kai ga tumɓuke gwamnati mai samun goyon bayan yammacin duniya a watan oktoban shekara ta 2021 wannan juyin mulkin ya zo ne bayan sama da shekaru biyu da yin wani gagarumin bore wanda ya tilasta kawar da gwamnatin shugaban lokacin mai tsatsauran ra'ayin addini umar albashir a watan afrilun shekara ta dubi da goma sha tara. an ba da rahoton kashe farar hula ashirin a wasu hare-hare daban-daban a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo mai fama da tashe-tashen hankula inda aka kuma sake shiga fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen m23 abinda majoyin yankin suka gaya ma kafan labarai ta afp kenan jiya lahadi a lardin ituri an zargi mayakan kodeko wata kungiya mai ikirarin kare al'ummar lendu daga wata kabila mai suna hema da kai hare-haren kan ƙauyuka biyar a mahagi da safiyar ranar asabar zuwa yanzu mun kirga gawarwaki goma sha biyar yawanci mata yara da tsofaffi a cewar arnold lokwa sarkin wani ƙauye an kuma samu rahoton kashe mutane akalla tara a unguli da ke kibu ta arewa mai makwabtaka da wurin kuma ana zargin 'yan tawayen adf masu alaka da isis da kai harin a cewar sarkin ƙauyen kambale kwamboso To ba dalla an ba kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bar mu je jihar Kano inda abba gida gida ya zama gwamnan Kano zababbe. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na jihar Kano. Da yake bayyana sakamakon zaben, babban jami'in tattara sakamakon zaɓe Farfesa Ahmed Doko Ibrahim cewa yake. That Yusuf Abba Kabir of NNPP, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Abba Kabiru Yusuf na jam'iyyar NNPP ya samu ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu goma sha tara da ɗari shida da biyu inda ya doke babba abokin karawarsa Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC wanda ya samu ƙuri'u dubu ɗari takwas da casa'in da ɗari bakwai da biyar. wakilin mu mahmud ibrahim kwali ya tattauna da wakilan jam'iyyun guda biyu da suka hada da dr baffa abdullahi bici na nnpp wanda ya nuna farin cikinsa kana ya ji ta bakin injiniya rabiu suleiman bici na jam'iyyar apc ga kuma abin da suke faɗi Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana aka tabbatar da injiniya abba kabir yusuf ya zama gwamnan jihar kano Allah mun gode maka al'ummar jihar kano mun gode shugabanmu madugu injiniyar rabi musa kwankwaso mun gode to ga sakamako dai mun ga yadda allah ya kawo shi wanda kuma zabi aka dama ya gada amma kaga duk abubuwan da muka faɗa wannan wuri na rashin mu da wasu abubuwa da aka saba dokar zaɓe an yi su misali kaga na yi tambaya shi da kansa kafin ya tafi lokacin da muka zai yi rubuta sakamakon nan yace in ya dawo zai karanta mana waɗanda suka ware a matsayin wanda aka yi babotun da kuma wanda aka yi tashin hankali a wajen yin zaɓe muka ce muna so mu gani domin kamar yadda suka faɗa mu muna da rekod ɗinmu amma gaba ba sannan kuma kamar yadda sauran wato eh, turan zaɓe na wasu jihohin suka bi dokar zaɓe wacce ta hada da wanda aka haɗa votin ba botin da eh, wato balin wato tashi tarzoma lokacin zaɓe duk matsayinsu ɗaya doka matakin za mu ɗauka za mu ji wa magana doka ta nada. abin da doka ta nada shi za mu bi doka ta ce bayan kwana bakwai za a yi review kuma za mu nemi in hakan ta taso mu yi wannan review kuma ga mu ci gaba da zama lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda aka san mu da wanda ko da muna son zama lafiya da kwanciyar hankali a wannan jihar ta mu domin muna nan tsaye akan wannan tsari na bin haƙƙin na bin musu haƙƙin su Allah da kuma za mu wannan haƙƙin nasu To ma dalla a gaida malamai da suka muna fashin baki. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba, 'yan bindiga sun afka wata mahakar ma'adanai da canawa ke tafi da ita wadda aka buɗe kwanan nan a jamhuriyar Afirka ta tsakiya suka kashe canawa tara baya ga biyu da suka raunata jiya lahadin a cewar hukumomi. To amma gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda da farko wasu suka zarga da kai harin ta fitar da wata takardar bayani daga baya a ranar inda ba tare da gabatar da wata hujja ba. ta zargi rashawa mayaka daga kamfanin sojin hayan na wakna da haddasa tashin hankalin harin wanda aka kai da asabahin jiya lahadi ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan da wasu 'yan bindiga suka sace wasu canawa uku a yammacin kasar daura da kan iyakar kasar kamaru al'amarin da ya sa shugaba faustin arce todero ya wuf ya ruga china don ba da tabbaci ga masu saka jari kasashen iraki da iran sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro jiya lahadi matakin da a cewar jami'an gwamnatin iraki na da zumar hada kai da yankin kurdawan iraki inda iran ke cewa 'yan tawayen kurdawa na barazana ga tsaranta yarjejeniyar tsaron ta bai daya ta kunshi haɗin gwiwa wajen kare kan iyakokin ƙasashen biyu da kuma inganta haɗin kai a fannoni daban-daban na tsaro a cewar wani mai magana da ofishin koko a madadin ofishin firaministan iraki sakataren majalisar tsaron koli ta iran ali shamhani ya rattaba hannu kan yarjejeniyar da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron iraki kasim al-araji a gaban firaministan iraki muhammad al-sudani a cewar ofishin firaministan gwamnatin birtaniya jiya lahadi ta ce za ta fara ta sakeyar masu neman mafaka zuwa kasar rwanda cikin 'yan watanni masu zuwa to amma sai fa idan kotunan birtaniya sun yanke hukunci cewa matakin wanda ake takaddama a kai bai saba doka ba ofishin harkokin cikin gida ya ce yana kan ƙoƙarin fara jigilar kafin lokacin bazarar sama tunda sakatariyar harkokin cikin gida sulayya burfuman ta ziyarci kasar ta gabashin afirka don jaddada aniyar gwamnati mai ra'ayin rikaudin ta aiwatar da wannan shiri a kigali babban birnin kasar wanda Suhaila ta gana da shugaba Paul Kagame da kuma ministan harkokin waje Vincent Birut ta kuma ziyarci sansanin da aka tanada don tsugunar da waɗanda za a kawo daga Burtaniya ɗin. Sannan ta aza harsashin ginin wani rukunin gidajen bakin hauran ana kyautata zaton za a gina gidaje sama da dubu ɗaya a wannan aikin. a gaida ibrahim garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc da la. yanzu kuma lokaci ne da za mu tattauna da wakiliyarmu zainab babaji a jihar filato domin jin halin da ake ciki yayin da ake dakon sakamakon zaben gwamna a jihar malama zainab kina tare da mu akan layi eh, ina tare da ku yawa to zainab wani irin hali ne ake ciki a jihar filato bayan ah, da ake tattara sakamakon zaɓe a yanzu Baba bari kai ka jihar Nasarawa inda tuni aka wato aiwatar da shi ko kuma aka gabatar da shi a gwamna mai ci a injiniya Abdullahi Sule a matsayin wanda ya lashe zaben yau da safe kenan shi a jami'in da ke tattara kuri'u farfesa tanku ishaya ya ayyana shi kan wanda ya lashe wannan zaɓe da kuri'u dubu ɗari uku da arba'in da bakwai da ɗari biyu da tara inda ya doke abokin hamayyansa na pdp wanda shi ya samu kuri'u dubu ɗari uku a dubu ɗari biyu da tamanin da uku da goma sha biyar sannan kuma kamar yadda na ce shi abdullahi sule shi ne ya samu nasara hmm. amma babban kalubalen da shi zai fuskanta shine na haɗa kai na al'umman jihar a cikin tun lokacin da aka yi a zaben fidda gwani na apc mun samu labarin an samu rarrabuwar kawuna tsakanin magoya baya saboda haka waɗansu sun tafi waɗansu jami'iyu a haka aka samu nasara idan ka tuna a shi Ahmad Wadada wanda bakusa ne a jam'iyyar APC ya fice ya koma jam'iyyar SDP har ya samu nasarar samun kujeran sanata a kefi wato ta can kudancin jihar Nasarawa kenan. To kalubalen da shi hmm. gwamna zai fuskanta kenan na haɗa kan 'ya'yan jam'iyyun domin a samu ci gaba da kuma haɗa kan al'ummar jihar saboda a cikin 'yan kwanakin nan mun fahimci fahimci cewa addini da kabilanci ya nemi ya shiga tsakanin al'ummar jihar to abin da ya kamata ya fuskanta ke to bari mu duba a ya bangaren yan adawa ko kuma waɗanda ba su yi nasara a zaben ba shin sun ɗauki wannan abu da sauki ko kuma su ma suna tunanin zuwa kotu kamar yadda ake gani a wasu wurare eh to da yake eh, da karfe kusan bakwai ya wuce na satin nan aka sanar da wannan sakamako ina ga zuwa an jima shine za a samu bayani daga su 'yan eh, adawa ta matakin da za su eh, ɗauka. ya zuwa yanzu. To bari mu je jihar Filato. kai ka jihar Filato hmm. yawwa to a jiya da daddare mun taso daga rumfan da ake tattara kuri'u na INEC. Hmm. Sannan a lokacin da muka tashi an kawo sakamakon ƙananan hukumomi goma sha uku daga cikin goma sha bakwai da aka da ke jihar Filato. sannan ah, an tashi cewa yau karfe goma za mu sake komawa domin a kawo ah, sakamakon kananan hukumomi guda hudu wato na bokos da jasta kudu da jasta arewa hmm. da kwamfan su ne kuma ah, ake jiran sakamakon zuwa wannan safiyan na karfe goma kenan za mu koma domin a tattara kuri'un nan. kamar yadda akan samu korafi da ake cewa um, an samu rikice-rikice a wasu wurare da yasa aka soke zaɓuka a wasu rumfunan zaɓe shin an samu wani abu irin haka a jihar filato? eh gaskiya an samu a waɗansu wurare an soke kuri'u da yawa kusan za a ce dubai saboda wayansu gurare an samu sun ɗanta tada yamutsi hmm. kuma dole ne a soke wa'yan wayansu gurare kuma na'uran bivas in nan ne bata yi aiki ba dole yasa aka soke zaɓen duk da yake shi kwamishinan zaɓe na jihar plateau ya yi ƙoƙari har ma ya karanta waɗansu sassa na wato dokokin e, zaɓe wanda ya nuna matakan da za a bi idan aka samu ko da tashin hankali ne ko da wani abin nan ne saboda haka an samu irin wayannan hmm. matsalolin a rumfuna da yawa wanda ya kai an sassoke zaɓuɓɓukan wa'insu rumfuna. To akwai mutane da ba sani ba wace jami'a ce ke mulki a Filato daman can? eh dama apc ke mulki a jihar plateau amma bisa ga wannan eh, eh, kuri'an da muka gani yanzu a cikin wannan na kananan eh, hukumomi goma sha uku din nan hmm. mun lura cewa ita jam'iyyar pdp ita take da kuri'u duk da yake ba wai mai nisa ba tana da kuri'u dubu ɗari uku da goma sha takwas da ɗan ɗori Hmm. sannan ita apc tana bi mata da dubu ɗari uku da goma sha bakwai ita ma da ɗan ɗori amma wayannan ƙananan hukumomi guda hudu da ake jira kusan za a ce su ne manyan ƙananan hukumomi waɗanda ake ganin kamar kuri'u wanda za su iya kawo sauyi kenan a zaben. Zai tabbatar da wanda zai ci zaben. A Jos ta Arewa babban mazaɓa ce tana da mazaɓu da yawa wanda ana ganin ita ma tana da tasiri. Jos ta Kudu ita ma tana da mutane da yawa. To mun gode Zainab. Saboda haka ana jiran a eh. ga yanda za ta kaya. To mun gode kwarai da gaske da zarar wani abu ya samu ko an bayyanar da sakamakon zaɓe za mu sake tattabarkin Allah ya da. Zauren matasa. Masu sauraro kama da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana wato Akara. wakilin Muridiwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka kuma tana da babbar kasuwa da tarihi na tsawon lokaci. Matashi Abdulrashid Abdulrahman na bayani ne kan yadda yake ganin yankin na Nima zai samu bunƙasar zamani. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. na Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kai nawa yau ga mu ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Abdurrashid Abdurrahman. Eh, nima yaro nima ne nima kafe ne na tashi nima still ina nima. Ina ga na gan kan platform kamar da minti yau da zama a tattauna batun nima. Shi na kamar to, nima na gudu aiki. Isu in zo, nima yanzu fadi wani abu da mu yara ne amma an fadi mu mun fadi aka ci hankalin mu batun kamar unguwa na video land wurin masallacin alhaji noga ka kama wuri nan duka zuwa kamar da aka fita chapter wo duka wallahi ya ka da ringon nan ba kyau ko kankani from wurin ne wuce ta michigan duka ba kyau ina ni mamaki ko manya ba su bi wuri nan ne ko mp bai bi wuri nan ne ko assemblyman bai bi wuri nan ne ko unit committee nan ba su gani ne ban sani ba isa ko mu ba mu ta tempo ni ma ni mun kama ta ni mun wai so mu san kanda muna face kanda yi isa an ganci muna kanda muke she mu san kama muna cikin kanda amma an dai cikin nima muke dai fi an ga wurin nan kuma ni. las kuma mun kira aka ce ba ya da demonstration da komi aja salma ta ce a saman kurba ya shi haka nan sun zo su yi so a ba su lokaci to lokacin nan ne ba mu san ban yau ni lokacin nan ko gobe ko bayan ramu ni ko dai shi an duniya sabo kuma ni lokacin nan shi ba mu sani ba yasa mu mun fi son a fito a fadi muna kaman ga ranar da da ya so yanzu ko kowai kwanta da hankali don mu yi kamar da mu demonstration mu block titin nan a sa tie wani time ya zai ce mu samu hankuri in aka yaka nan in ba mu kari permit ba kuma police bai da ka kari permit ka zo kai wanga an zo a law kuma ka law kuma yanzu kuma da ce muna kama ah mu da ngwa ma gyara ba gyara kuma mu mun vote kuma a gyara kuma ba gyara ba mu zo da mu demonstration don a gyara kuma sha ce wan law kuma kuma to shi dai da haka ne dai da ID card mu kuma na kwato mu ba mu ba vote Allah shi ke bayarwa ya samu dai kuka da muke yi muka zo nga na zo magana ni kan mu a gyara mu nan mu ba mu da wani president da zai zo ko wani ajin da don ba banka kasan ninka isa mu ya gyara muna hanyar mu kawai da fakan mu kuma so mu tafi ni kanmu magana na kenan assalamu alaikum kuri suna na muhammad habib yaro nima na haifafan nima ne to muna da wani kungiya na nan nima gaba daya ina nan ma sannan konsai ne zo ana ce ma illallah masu abirin to ni ni chama su youth chama gaskiya abubuwa da yawa na faruwa especially ma kan consent ga awalu ya min shaida don na feel kan da concern ke neman su taimake neman nan bai ni da halal su kadai suna tafiya don jiya ba ni da daddare na samu information wasu sun je da su wani aiki an kiya musu alde zama ta eh, rigima ka ana sana kuma muna ga mu ke da nima kuma ya fi dai wani abu kamar dai batun gyara nima ya fi mu ask permission wajen concern concern kuma su je police station police na sakani sannan abin in ba ka ban ba police ba kana da ya gyara yi ya fi su kai lata su ba police ni ya kan ga saboda wannan man yau ban ja ki ba don na ji kamar da minti yau na fito da batun shanin gyaran anya kamar kan da shi kan nan ga yi magana ni na cikin wanda damu demonstration da wan amma mun expect wani abu ne ba mu so abin da damu mu bata sunan concern don an san mu cikin concern a ce concern suka je suka yi demonstration na so muna rokon daga EC zuwa MP eh, zuwa assembly su taimake mu in ba ka ba daga bayan sun ji ba concern ne ba youth mu muka yi don ba mu son mu yi a ce mun ba bata sunan consent so shi muka hold up so shi magana na kenan salamu alaikum assalamu alaikum eh, abin da ke son kara ba nan ga da kanshi nan ga zama social center na muna ni da amuna taimako a develop nan don yaran mu da suke tashi suna ni library vocational center inda da so wanda bai je su ba dai koyi wani abu shi ma yi makan shi wani abu in future ka gane kuma bayan ka kwana kamar isabela wurin bagdin kuma ya fi a develop wurin duka kamar su lori ka samu kuma suna park wurin eso an yi konta abin da nake son kara kai kuma kenan abdulsalam aminu bala amin motos suna na alhaji naza eh da suna magana ina son kara wani abu kadan game da politicians mu jama'a politicians mu ina so don Allah su yankure mu muka vote musu suka zo kan power yau muna ni da abu wallahi suna jan kunnin mu too much wallahi suna jan kunnin mu kuma abin da ke min ciwo ina ga kaman wasu su daiwa suna cikin nima suna live cikin nima kuma yaran su sun tashi cikin nima har gobe ma yaran su kuma daiwa suna cikin nima non still isa don Allah musu magana don Allah su duba muna abubuwan da ke go cikin nima ba izi bane wallahi abubuwan na ba ta cikin nima ba wasa ba isa don Allah politicians mu don Allah su yankuri su yankuri su fabe mu wallahi su fabe mu sosai Salamu alaikum. Ni ne Fuad Yusuf. Eh, dan kara magana. Eh, yanzu akan ga kamar yadda aka faɗi in ka duba duk fadin nima duka ba mu da wani secondary school cikin nima ba mu da wani secondary school cikin nima kuma muna ni da wannan abu sosai fuad yusuf fadin nima duka ba mu da secondary school aka arabic ba mu da wani kwararren arabic school in ba allah da research da su malam sanin gaba samuna ni da na babai duka cikin nima kuma kamar yadda aka faɗi game da 'yan siyasan mu 'yan siyasan nan lokaci ya kai tunda allah ya sa yau manyan mu 'yan nima an ya an hada kai an bude wanga kungiya mai suna concern ina gan jahilcin da muke cikin baya can yanzu kamar mun ga aske albarkacin concern mun ga aske shine yau yadda muke kuka game da 'yan siyasa tunda an yi an ajiye wani abu kamar consent nima faso sai shinga ya kamata in lokaci kai mu 'yan nima da manyan mu a yi hadan kai a duba kwararren mutanen nima sosai waɗanda aka bisa nimansu cibiyansu a nima ya so a zabe su su shugabance mu wanda goben dai ya zuwalince mu za mu ya mu bi shi mu kama shi mu ja kunni shi amma yau in ka duba nima abin da ya koma da mu baya tun fil azal manyan da muke ajiyewa na siyasa in ka duba ba 'yan nima ba ne ba mutanen nima asali ba ne an zo ne daga bisa wasu manyan mu kuma suka bi da kwadai aka sai musu danji cikin nima yasa dole mai shi ya zo ya samu samfuwa da kobo kan ya duba nima shi ya duba kauyen shi da ya baro shi ya duba bayan shi yasa wani bayan an tankade gari wani dusa da sakin nan shi ake zubawa cikin nima ba su da kishin nima don ba bisa cibiyansu a nima ba yasa yau wangan maganganu da muke yin laifin kanmu muke gani iyayenmu ya kamata su hada kai a bar bambancin kabila da ta siyasa kowane bangare ne npp ne ndc ne a duba kwararren mutumin nima wanda aka sa an bisa cibiyar shi a nima an san gidan shi an san gidan kakan shi in ya juya mana baya an ba shi tarin kakan shi ya dawo ya gyara salamu alaikum sunana samiru ahmed kuma farin gaskiya ba su magana magana broda ne ga gaskiya magana nin da ake damu cikin nima yau akwai mutane da cikin nima da ba mu san su ba amma suna control abin da mu ya kamata mu control inda dai kaga mishi ya ta sha da kilori ya wuce inda yake yau brother munga ba don su suka bude kugiya ne zama kama an samu aiki ma an ba wadansu cikin niman gaba domin allah waye bude aiki cikin niman ga har ma boys aka sa aka ba wadansu aiki aka yi kaga yau mishi na cikin nima nan ya samu kudin shi amma shi bude aiki wani wuri shi sa wadansu wurin nan ya ce shi bai da mutumin ni mai zo wurin na don a ga mai zo ya bata mai aikin shi kuma dukan nan wrong ne wallahi ya kamata mu duba da kyau sannan kuma na biyu kuma muna nan ganga aka yi mai aka gyara stiti tun kawo kudi aka bi cikin newtown aka biya aka zo aka zo aka sadi malata ba zan gyara cikin nima ba all because of what an sa politics cikin mu dakata a nan matasa makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan nan Nima da ke kasar Ghana da kuma wakilin mu Ridwan Muktar Abbas da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai wani makon. Wassalamu alaikum. da Allah a gaida Nasiru da jama'arsa. kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe sai a shakata da wannan waƙar. madalla da fata an shakata da wannan faifan yanzu ko ga ibrahim da takaitattun labaran duniya to a takaicen an kashe wani kwamandan wata kungiyar mayakan falasinawa mai da'awar jihadi a siriya jiya lahadi a wani al'amari da aka ce kisan gilla ce wadda jami'an tsaron isra'ila suka aikata askarawan al'ud bangaren soji na kungiyar jihadin sun faɗi a wani bayani cewa an kashe ali ramzi al-aswad mai shekaru 31 da safiyar jiya lahadi a bayan garin birnin damasku a wani abin da bayanin ya kira kisan gilla irin na matsorata da harsashi mai nuna alamar aiki ne na masu tsatsauran ra'ayin yahudu shugaban koko shugabannin gwamnatin mulkin sojin sudan da mayaka masu rajin kafa tsarin demokaradiyya sun sha alwashin fara kafa wata sabuwar gwamnatin wucin gadi ta farar hula a ranar 11 ga watan afrilu a cewar mai magana da yawun bangarorin biyu jiya lahadi ta ban sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci idan allah kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji karin bayani akan dokar hana fita da aka kafa a jihar Kano biyu bayan ayyana injiniya Abba Kabir Yusuf zababben gwamnan jihar Kano. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka mana aikin da muka yi a yau da kuma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. karl Baba ya ko makiri ne ke muku sallama. Wassalamu.